Jama'a assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Sarfil Hashin Gumel daga nan sashen Hausa na murya Amurka zan gabatar. A makon da ya gabata mun yi alkawarin kawo mu ƙarshen tattaunawar wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji da kwamishinan aikin gona na jihar Nasarawa Muhammad Jamil Zakari wanda ya mana bayani kan shirin gwamnatin tarayya na fitar da doya zuwa ƙasashen waje. inda a yau zai yi mana bayani kan shirin gwamnati na tallafawa manoma ga dai ci gaban tattaunawar. Akwai na zaga waɗansu kasuwannin doya wanda kamar su ayyarabu wanda ita ce babbar kasuwa sai na ga akwai doyan har yanzu a ƙasa musamman kila saboda matsalolin tsaro akwai doyan yi sun mun bayanin cewa da su kan samu tirela hamsin a rana suna shigowa su saya yanzu ya kan kai ko goma sha biyar ko ishirin kana ganin kamar wace kokari ita gwamnatin tarayya da kuma gwamnatin jiha za ku yi don tabbatar da cewa su manoman nan ba su yi asara haka ne ga wannan tambayin da kika yi ansa tambayin ki na farko da kike tambaya ko muna da isasshen doya da zamu ci bare mu aika da shi kasashen waje akwai doya gaskiyan maganan kenan manoman doya suna noma mutuka kuma ana samun amfani a yanzu damuwan da ake samu shine kalubale da muka fuskanta wancan effort da muke making saboda mun yi exporting yams nasarawa sai kenan almost sau biyu ko sau uku kuma mun fitar da tan wajen 150 na doya ah, sai dai akwai dan matsala kaɗan da aka samu na storage ah, wato yadda za a yi tanadin shi har a kai shi can ba tare da ya daɗe a kan ruwa ba ko a samu wani damuwa na na refrigeration ko na abu makamancin haka so success rate na a wannan effort din is above 65% saboda haka an dan samu amfani to amma because of the challenges aka samu a wannan lokacin sai gwamnati ta dan ta dan ja baya domin a sake tsara abun yadda ba za samu damuwa irin wancan ba. To su manoma wani albishir za ka musu saboda sun yi korafin ba wani tallafi da ake ba su don kamar su taki su da kudin jari da sauransu akwai wani albishir da za ka musu wanda zai ba su karfin gwiwa e wato um, abinda muke ta kokarin mu a platform tallafi da dan taimako da ake ba manoma ko a uh, wurin kayan aikin noma tractor ko kuɗi ko wasu hanyoyi da za su iya taimaka musu su samu ƙarin bunƙasa a cikin harkokinsu shine mu yi enlightening ɗinsu don wani wayar musu da kai wani lokaci eh, gwamnati ba kai tsaye kawai za ta zo su ba su kuɗi ko wani abu makamancin haka ba mukan yin aiki ko ta mukan haɗa gwiwa da wasu ma'aikatan either daga nan federal government ko state government ma yin sun ga za su iya su ba da taimako ah, kamar yadda nasarar state government take yi magana taki every year muna ba da taki wadatacce a kuma farashi mai rahusa kuma mukan eh, jajircewa a kan lallai-lallai manoman gaske su ne a yi kokari su samu taki eh, kuma mukan amfani ne da kungiyansu eh, na manoma ana kiran shi all farmers association afon shine national umbrella na duk manoman ko dama menene doya shinkafa da sauransu saboda haka muna kira ga mutanen musamman na south state kuma najeriya ga baki da more kashi casa'in na mutanenmu suna harƙalla na gona ida ko shine mataki na farko na hanyar shigansu ko mataki na biyu ko na uku abin da ya sa na ce haka ne kamar ma'aikata irin ki na ba mamaki muna dan nome wani abu a gefe da sauransu so kowa yana cikin wannan harkar to musamman kuma a cewa da su abinda suka dogara da shi kenan doka kin ga dole ne su yi kokari su ga cewa sun amfana da nan incentive din da gwamnati ke zuwa da su so kiran da zamu su kenan akan su rika kokari su ga cewa sun fito kwansu da kwarkwata suna tambaya a ministry su shiga bank of agriculture da sauransu da wasu abubuwa mu kuma muna nan duk taimako da suke so mu musu insha Allah za mu yi kokari mu ga cewa abin da yasa muke nan kenan mu zai na gwamnati eh saboda haka kokon mu bude Tattaunawar Zainab Babaji kenan da kwamishinan aikin gona na jihar Nasarawa Alhaji Jamil Zakari. Masu raro an mika ƙashin shirin namu na wannan makon, sai a biyan mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. yanzu a madadin Zainab Babaje da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa mana sauti, nisar filhashin hashin gumel ke cewa a huta lafiya.